الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نجيماني أشيء بدأ karatu a cikin littayin masailin jahiliya na Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wanda Fauzan Salihu Fauzan Fauzan yayi masharaha shi wannan littafi darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na goma sha biyar darasin da za mu fara a yau shine darasi na goma sha shida farkon darasinmu na goma sha shida ya tashi ne daga matsala ta arba'in da hudu a cikin wannan littafi wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bambanta da mutanen jahiliya a cikin waɗannan masa'il da ake ambatawa an an كفرهم بأن Allah قدره alaihim wannan matsala ta arba'in da hudu tana bayyana cewa su dai mutanen jahiliya suna bayar da uzuri game da kahircinsu cewa ma kahircin nan nasu Allah ne ya kaddara shi bisa ga wanda suka cewa shine al-ihtijaju ala Allah bih kawo dalili ga ubangiji game da wannan tarihi suna mai kamar zuwa su da laifi to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba mu mutanen jahiliya lokacin da wani da ya ci mutuncin musulunci ya ci mutuncin musulunci ya wani abin da ya so wani. sai ya dawo daga cikin munafukan Allah ne yana bayar da uzuri ga annabi cewa inna ma kunna na hudu wa nala'ab kawai muna ɗan kutsawa ne muna yin wasa wa natahaddar muna labari an nasare dan mu dauke nisan hanya da kayyar da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da martani cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da Ko wani irin uzuri ka ku ba suwa kun kayarce bayan imanin da kun kai suna ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai ne wato masu raki na matsorata na masu manya-manyan cikan na ne suka aibata haka kuma mutanen jahiliya hujjar da suka kawo wa na cewa Allah ya kaddarta musu kafirci eh haka ne amma kuma a gehe guda Allah ta'ala ya ce wa la yarda li ibadihi shi Allah bai lamunce mu bayi ne ba bai amince musu ba game da kahirci ai ma'anar wannan al-ihtijaj ala Allah subhanahu wa ta'ala bil qadr suna kawo hujja ga Allah subhanahu wa ta'ala da cewa wanga kayyaci nasu addara ta wa annahum ma'zuruna fi brain kuma suna riya cewa su masu na akan wannan kafircin nasu wa ma'asihim da sabonsu to babu wani uzuri da za su basuwa game da cewa wai Allah ne ta'ala ya kaddara musu cin? a'a li'anna Allah qaddara zalika alaihim kaga da suka cewa hakika Allah ne ya kaddara musu cin. wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujja Allah mabuwayi madaukaki mai girma bai bar musu wata hujja ba balinnau a ata wa mulkir tibar balbari inna huwa kika allah a aqaum ya basu a aqaum ya basu an ikhtiya zabi wa kudura kuma ya basu dama ya basu dama ya basu zabi wa dawo mun kuma ya basu wato ainihin mashi'a san abin da zasu yi وبين لهم طريق الخير كما الله تعالى sai bayyana musu hanya ta alkhairi wa bayyana lahum tariqa shar kuma Allah ya bayyana musu hanya sharri wa ta'um imkaniyat ya ba su dama yastati'una biha an yaf'alu ya ba su damar ya ba su damar yin aiki ko kuma su bari ko su yi aiki ko su bar aiki in sun aikata amfani ya koma a kansu idan ba su yi ba kuma illar rashin yin zai koma a kansu da haka jingina ma Allah ta'ala cewa shi ya kaddara musu kayanci wannan kuskure ne walaisu ba su kasance ba mujibirina suna abinci lafta alama ya aluna akan abin da suke aikatawa ba a tilasta su aikata abin da sun ka aikata ba wa aidan kuma Allahu! bayyana annahu la yarda li ibadihi al Allah ya bayyana da cewa bai la bai ma sa kafirci ba bai ce ma sa kafirci ba Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ma bayi ne kahirci ba Allah shi ya kaddara kahirci amma kuma bai yadda da bayi su yi kahirci ba Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul zumar aya ta bakwai wala yarda li ibadi al-kufr Allah bai yarda da kayan ci gaba ne ba wa in ka kana qaddarahu wa sha'ahu ko da dai Allah shi ya kaddara kahircin kuma shi ya so ai kahirci amma bai yarda da shi ba walaysa min lazimil qadri rida bai daga cikin abinda lazini ga kaddara ya zama an don Allah ya kaddara kayarci ba yana nuni da cewa Allah ya yarda da shi ba a'a shi ya kaddara shi amma bai yarda da shi ba wallahu yuqaddirul kun Allah ta'ala shi ya kaddara kayarci wa huwa al-qadiru Allah yana kin kayarci min ajada an yatamayyaza nas ba'dhum min ba'd saboda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya bambanta mutane sashin su da sashi wa ya tamayyaza sadiq min al-kadhib kuma Allah ya bambanta mai gaskiya da makayyaci waye ta bayyana mumin min al-kafir kuma Allah ya bayyana wanda a mu'mini da wanda a kafiri waye ta bayyana al-munafiq kuma Allah ya bayyana wanda yake munafiki ne min al-mu'min as daga mu'mini wanda yake ingantacce mai ingantaccen imani Allah ya yi haka na ƙaddarsa wannan kayirci amma bai yarda da shi ba saboda ya bambanta tsakanin mumini mai gaskiyar imani mai gaskiya da makaryaci waɗanda na ba da gaskiya da waɗanda ba su ba da gaskiya ba don a bambanta a gane su فالله قدر هذه الأمور المكروهة الله تعالى شيء قدرتا وأن الأمر أبين كما لحكمة منه سبحانه saboda wata hikima ta daga Allah madaukaki ma qaddaraha abata Allah bai ƙaddarta wannan ba domin wasa a'a ba Allah ya kaddarta kayirci ne wai don wasan wasa hmm, ya kaddarta kayirci saboda wata hikima ta daga gare shi warattabal jaza kuma Allah ya tsara sakamako ala af'alihim akan ayyukan su allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim wannan da suke aikatawa akan zadin su da kansu suke aikatawa a ƙarshe yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace a can cikin suratul an'am alau sha Allah la hadakum ajma'in eh qul falillahi al-hujjatul baligha eh qul falillahi al-hujjatul baligha ga ya mutu cewa Allah shi yake da hujja hujja isassa falau sha Allah inda Allah ya so la da kuma asma'in da Allah ta'ala ya ainihi shirye shi ku gabaki daya wani zalika saboda haka ne almajnun wanda yake mahaukaci walmato da wanda yake wato rikitacce gede wal mafrah da wanda aka tilasta wannan da mai kwana kai abdullahi da bashi ce bane wal mafrah da wanda aka tilasta da mai kwana la yu aka zo duk ba a kama da za a tare ka a tilasta maka kai wani abu na kayirci Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba li'annahu domin su laysa indahum ikhtiyar ba su da wani zabi wa laysa a aqalun ba su da wani hankali ma ma fa'ala la yu'aka la yu'aka duk wanda sun ka aikata ba a kama su da komai don mai tilasta da su aka kai kuma shi ko Allah ya kara so da san ba a samu wanda ba musulmi ba gaba ɗaya sai zama kowa musulmi ne shi ne falau sha Allah wala hada kuma ajma'in da Allah ya so da Allah ta'ala zai shirye shi ku gabaki ɗaya sai Allah ta'ala ya ce a hadum shuhada akum a yashhaduna anna Allah harrama hada suna cewa abu kaza da abu kaza da abu kaza haramun ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alumma shuhada'u alumma shuhada'u ku kawo shaida ku ku kawo masu shaidu gare ku alladina na wa'annan da za su yi shaidun cewa annallaha harrama hada Allah ya haramta wannan fa yau shaidu idan sun zo sun ba da shaidu tare da su wala ta shasma ahu kada ka shaida tare da zuwa wala ta tabi ahwa allazina la yu'minun kada ka bi son ran wa'anda ba su ba da gaskiya ba wa'anda ba su yi imani da Allah ba da haka nan babba abin da muka iya ganewa mu fahimta Allah ya kaddarta kayirci amma kuma bai yarda da shi ba sannan wanda aka tilasta da kuma wanda yake mahaukaci ne da mai kwana Allah ta'ala ba ya kama su da laihin abin da suka aikata ta wannan kenan ba man a aqabul lawul aqala was duk wanda Allah ya bashi hankali kuma Allah ya bashi tunane walam Kun mukrihan bai zan wanda aka tilasta ba ala fi'lihi aka aiki ne fa innahu yu'aqiz shi ana kama shi idan mutum ya mana bisa ga zaɓin kansa ya aikata ba tilasta shi aka yi ba to za a kama shi da laifi li'annahu aqdama 'ala shar saboda shi yazo ya kai kai ne ya gabato akan sharri min tiyari da zaɓinsa da haka kenan mutanen jahiliya suke cewa Allah ne ya kaddara su kahirci wannan ba ta ishe su ba saboda Allah shi ya kaddara kahircin amma kuma bai yarda da shi ba wa inda al-qudra wa inda al-qudra kuma mutum yana da iko da zabi annahu yaqumu yusalli yana iya tashi ya salla wa zani aidan a bazani ya yi bayanin cewa shi mutum wanda aka iko da tunani da hankali ya zo ya fada bisa ga sharri da kai ne bisa ga zabi ne ba wani ya da shi ba sai ce bazzani yazmi bin siyari matunaci yana yin zina bisa ga zabin kansa wata tariku sallah mai barin sallah ya turkuwa bin yana barin sallah ne bisa ga zaɓin kansa wa inda wani kudura yana da kudura an ya kuma yi salli ya tashi ya sallah iyawa ɗaya wanzani aidan haka nan kuma wanda yake mazinaci yi bayyana lahu anna zina haramun ana bayyana masa cewa ta yi ta wanzina haram ne ma'ana Allah ta'ala ya haramta ta wa awa qibu wa qima karshen zina mummuna ne saboda zai kai mutum cikin azabar Allah wa rattaba ala zina haddan radi'a kuma Allah ya tsara game da ita zina wani haddi mai kwatsarwa wa arsala rusul kuma Allah ya aiko manzanni sana'a Ani shirk wadda manzannin nan suna hane ka shirka wal da kafirci fa kayfa yahtajuna ala Allah jalla wa ala ala ma'asihim wa kufrihim wa shirkihim da ƙaƙa za su kawa hujja da ubangiji subhanahu wa ta'ala akan sabonsu da kahircinsu da shirkarsu wa zalalihim na batattu wa hum laysa lahum hujja ala hali ba su da hujja Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala wa innamal hujjatu lillahi alaihim kawai shi Allah shi yake da hujja a kansu yasa Allah ta'ala yake qul falillahi la hujjatul baligha kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ya musu cewa hujja isassa tana da Allah Allah shi ya da hujja su masu da hujja komai shi yasa Allah ta'ala yake kula su qur'anatu in kuntum sadiqin ku kawo hujjojinku in kuna da gaskiya a cikin abin da kuke faɗi wala yajuzu al-ihtijaj bil qadri baya halatta kawa dalili da kaddara illa alal masa'ib sai akan wani abu wanda yake musiba ne idza asabaka musiba idan wata musiba ta same ka fara ta jama kar ka yi raki wa kula hada qaddara Allah kace wannan abin da ya waru Allah ne kaddara wa ma a fa'al abinda Allah ya so shi yake aikatawa wasassir wasassir kuma duk da haka idan Allah ya jarabe ka da wata musiba ka yi hankuri ka biji ladarka ga Allah ammal ma'asiya amma sabon Allah ba la yi hutajjo alaiha bil qadr ba za a kawo dalili ba da kaddara kamar cewa falau sha Allahu la hadakum ajma'in da Allah so gaba da kowa ya zama shirye. ba abin kan hujja ne ba kai ne ka kan banna ko ka yi cewa Allah ne ta'ala ya kaddara shi a haka ne Allah ne ya kaddare a yi amma kuma Allah ta'ala bai yarda da shi ba to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bambanta da mutanen jahiliya akan wannan matsala da muke tattaunawa amma al mafiya amma abin da yake sabon Allah ne fala yusajju alaiha ya yasajju alaiha bil qadr mutum ba zai kawa dalili ba da kaddara cewa wai Allah ne ta'ala ya kaddara ya sha ko Allah ne ta'ala ya kaddara ya yi zina ko Allah ne ta'ala ya kaddare shi da yin sata a a rayuwarsa dai da shaidan rai ya kawace masa shaidan ya bi bal a a alal ma'asi alal asi ya wajaba ga mai saban Allah ayyatuba ila Allah يتوب زواك الله ويجتنب المعاصي كما يقول كما تابو وشرو لشر الركع بل احتجاج بالقدر فهو دليل اذا قدر على بين المعاصي اكايت تتابع الله هو فعل الجاهليه aiki na na mutanen jahiliya ba aiki na na mutanen musulunci ba ba aiki ne na mutane masu imani ba a da ka kawa dalili akan sabon da kai Allah ya kaddare ka to ya ka kauce ma hanya ba ka dace ba to sai matsala ta biyar. دعواهم na بين شرع الله وقدره دعوات da suke yi na tumka da walwala tsakanin shari'a Allah da kuma abin da Allah ya kaddara idan mutum ya aikata wani abu na laifi ya ce Allah ya ƙaddara ba a amma kuma Allah ne ya kaddara shari'a ya yi sata Allah kuma ya قدر ته شريعه نه عين کې ما براو هم يا شاجي اي بولالا يا اي دنا اي بولالا کو کوما اکشي تو وطن منا من شي د چم المساله لوقان لا ولا اربعه مساله تا اربعه دي معارضة الشرع الله بقدره جدا مشريع الله ده قدره da duk an ka kawo shari'a Allah to sai su kawo addara ce ai Allah ne ya kare mu wannan matsala kuma tara sayo ga addara. haka ne addara ce amma kuma Allah shi ya sanya wa shari'a tare da cewa ya san kaddara da akwai abin da suke gittawa ga shari'ar Allah da kaddara suna cewa da kaka Allah zai kaddarta kafirci kuma ya kaddarta imani sannan kuma Allah ta'ala ya dawo mutanen jahiliya ke wajen wannan magana sannan kuma Allah ta'ala subhanahu wata ala ya ce ya sanya shari'a ga bayi ne ta hanyar umarni ko hani ta da cewa wannan bai da wata fa'ida gare su bisa ga abin da suka gane su mutanen jahiliya idan dai har za a hukunta al’amurra ko kuma a ce al’amurra Allah ne da Allah ya kaddara su to mutane za su dogara ba a kan kaddara in an ka ce ga shari'a ga kaddara ga shari'a ga kaddara to mutane wajen ba kaddara za su yi Indiya an ba da dama don komi kai sai ka ta wallahi Allah na ya kaddara to Allah na ya kaddara amma kuma shi ya kaddara wanda ya aikata irin aiki kaza shi kuma a yi mai hukunci kaza nan haka kenan bala jala laka ba wata dama da za ka samu ko kage na tsira wannan yana daga cikin mafi hatsarin matsalolin jahiliya kuma dukkan wanda ya shiga wannan hanya yana ƙoƙarin biyarsa har zuwa ranar alkiyama musamman waɗanda suke kirkira cewa tsakanin shari'a da ƙaddara akwai cin karo wannan matsaba ko wannan hanya ba ta tata babu cin karo tsakanin shari'a da kaddara har abada ba za a samu cin karo ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddarta shirka shi ya kaddarta sabo shi ya kaddarta kayirci amma kuma yayya hani daga ayyuka haka kenan babu cin karo Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shari'a da imani da daidaituwa akan hanya al-istiqama da gyaruwa da shiryowa za ka kenan babu cin karo tsakanin ƙaddara da shari'a in ba ga abin da mutanen jahiliya suke a kan shi ba wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba ya saba musu saboda bayi suna ka aikata waɗanda ayyuka bisa ga zaɓin su da kuma rihin su da kansu don haka an jingina aikin nan zuwa gare su saboda haka ana yi musu hukuma akan aikin sako da suka yi ana sa kan kama su a basu lada akan aikin da'a da suka yi ko da ya kasance abin nan kaddara ce daga Allah subhanahu wa wata fa innahu inna ma na ala tsalihim kawai ana kan ka musu ne ala af'arim akan ayyukan su la lal qadr ba akan kaddara ba ba za a dan kaddara kawo ba a aikin da sun kai za a zaka musu a kai ne to aikata da kai ne alhamdulillah shi abinda aka fata gare su wannan sai a saka ka musu to aikata abinda yake sharri na da kuma nan ma sai a ainihin takanka musu da abin da suka aikata na shari ta ne musu hukuma shi yasa yana daga cikin rukunan imani guda shidda wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri wannan yana daga cikin rukunan imani lalle ne ka yadda da kaddara alkhairi kuma ka yadda da kaddara ta sharri idan ka samu alkhairi ka gode ma Allah bai wanta ci idan ka samu wani abu na sharri ka zargi rayuwarka da kuma shaidan Allah bai umarni da abin da yake mummuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana ya bayyana ga sahabbai ne yace babu wani mutum guda daga cikin ku wace wace a mazaunar shi sanan nata a aljanna ko gidan wuta ko wani guda daga cikinku. mazauna dai gidan aljanna ko gidan wuta sanan nace qalu ya Ka ce ya ma'aikin Allah ala nasakilu ala na wa nasruka amal to ba za mu dogara ga littayin ga namu da Allah ta'ala ya sa an ka rubuta mana ba mu ba aikin gobi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da hadisin tabbata a gare shi yace i'malu ku ya aiki fa kullu ba lima khuliqala ko wani daga cikin ku za a sauƙaƙe masa abinda aka halitta shi a dalilin shi wanda yake dan wuta ne a iza shi zuwa ga miyagun ayyuka wanda yake dan aljanna ne a iza shi zuwa ga ayyuka na alkhairi da'a da biyayya ga Allah da manzonsa a anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ba amma man a'ata amma wanda ya bayar da hakkin Allah wasaqa ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata kalmar shahada fasaka yassiru lil yusra da sannu za mu sauƙaƙa masa zuwa ga sassauƙa wadda ita ce aljanna ana yabon abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda wa amma man baqila amma wanda ya rowa wasagana ya nemi wadatuwa da kansa wa kasaba bil husna ya karyata kalmar shahada fa san yasiru da sannu za mu sauƙaƙe masa lil usra zuwa ga bakar wahala za ka bawa yana aiki ta ɓangaren Alhaini ya yi ƙoƙarin aikata abin da yake alkhairi yana kauce ma sharri ya ƙaurace masa ba zai aikata shi ba amma kuma ƙaddara sirrin Allah ce subhanahu wa ta'ala za su rika dawo kana bincike a kan ƙaddara saboda binciken da za ka yi a kan ƙaddara innahu la ya'alika bai amfanin ka kuma ba za ka samu cin wata fa'ida ba idan kana bincike a kan addara hakika waɗannan matsaloli ko an taƙaita su cewa mutane dangane da abin da ya shahi ƙaddara da shari'a sun kasu zuwa gida hudu kashi na farko daga cikin mutane akwai wanda yake ya tabbatar da kaddara ya yadda da ita amma kuma yana kore shari'a waɗannan suna aka ce ma aljabariya aljabariya suna wata ƙungiya ta kashi na biyu daga cikin mutane akwai wanda yake ya tabbatar da shari'a shi kuma ya kore kaddara waɗannan kuma wa mulkadariya suna aka kira al sunan wata kungiya ce kashi na uku akwai waɗanda sun tabbatar da shari'a na ƙaddara amma suna ƙirƙirar cewa tsakanin shari'a da ƙaddara akwai cin karo akwai tun ƙara walwala su ne mushirikai sai kashi na hudu alkismin rabia man yasbutu wa da qadara Wayansi anoma a sanako suna kore tun ƙada walwala tsakanin shari'a da ƙaddara wawan ahusannawar jama'a ne ahunsu suna waljama'a su ne mutane da suke a kan suke a daidai za ka dole ka yarda da shari'a kuma ka yarda da ƙaddara kuma ka kore musu tun ƙada walwala babu wasu tun ƙada walwala tsakanin shari'a da ƙaddara in ka haka. to alhamdulillah shi abin da aka bida gare ka wannan kuma ya nuna abin da muka karanta mun kawo ƙarshen matsala ta arba'in da biyar sai matsala ta arba'in da shida wanda almasalatu sadisa wal arba'un matsala ta arba'in da shida daga cikin matsaloli na jahiliya wai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bambanta da mutanen jahiliya nisbatu mul hawadith jingira abubuwan da suke faruwa ila dahari zuwa ga zamani wa masabbatihim lahu da zakin zamani masabbatu dahar bacin zamani ta kaule kamar cewa su mutanen jahiliya wa ma yulikuna illa dahar ba abin da ke halaka mu in ba zamani ba suna jingina duk wani abu da ya faru zuwa ga zamani su kuma sunan tasu kungiya kuma tariya su ne ake ce ma tariya wannan idan wani abu wanda suka ba ya sauka gare su suna jingina su zuwa ga zamani suna zargin zamani saboda haka abinda an wajibi ka jingina komai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala komai na na ka jingina shi ga Allah ta'ala zamani kawai lokaci na wanda Allah ta'ala ya talinta yana daga cikin talintar Allah bai da wani tasarrufi ci zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutu ga wanda yake jingina abubuwan da suke faruwa zuwa ga zamani ta hanyar cewarsa wa faɗo magiya illa a na duniya suna cewa wannan ba su kasance ba face rayuwar mu ta duniya na mutuwa na kaya muna mutuwa muna rayuwa wa ma kuna illa da'a ba abin da ka halaka mani ba zamani ba kaga sun dawo suna zargin zamani saboda wannan mutu ne game da gidan lahira kuma wannan mutu ne game da tashin alkiyama na mutuwa na haya waɗanda na mutuwa waɗanda na rayuwa suna cewa mahaifa tana dungudu 'ya'ya ƙasa ita kuma tana haɗu waɗanda suka mutu suna cewa wannan ita ce a rayuwa a haihu a rayu a mutu a haihu a rayu a mutu wa ma kuna illa zamar ba abin da ke halakar da mu ba zamani ba suna jinkina halaka zuwa ga zamani ha suna cewa abinda an dalilin mutuwa a wurinsu shine tsuɗawar kwanuka da daraye babu wani ajali a zuwa wurinsu babu wani ajali sannan kuma babu wata mala'ika ta mutuwa a wurin mutanen jahiliya babu wani ajali wanda an ka kaddara babu wani mala'ikin mutuwa da ke karɓar rayuka a wurinsu lokacin da rayuka suka tsare sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya sanar da al'ummar shi daga cewa kada su zagi zamani a kala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tasubbu dahar kada ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahar Allah shine zamani yani yana ne anna Allah khaliq ad-dahr Allah shine wanda ya halicci wato ainihin zamani وأن ما يجري في الدهر هو بتقدير الله abin da ke waruwa cikin zamani yana waruwa ne da kaddarawa Allah ya zo a cikin hadisin mutusi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yu'min ibn adam dan adam yana cutar da ni ya sufu dahar yana zakin zamani wa ana dahar ni kuma ni ne zamani kaga ni ko biyadil amr al'amari na komai yana ga hannuna ukallibul laila wannan nahar ina juyar da dare da wuni wa iza tabassad dahara idan ka baci zamani faqad sabbat faqad sabbatta dahar ka zagi wanda adda zamani shine Allah subhanahu wa ta'ala wa aza mimma yu'addi a mimma yu'addi rabb wannan yana daga cikin abin da ka cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya ku bayan Allah nan mun ambato wani laifi da muke yi bacin zamani wanga mugun zamani wanga shegen zamani wanga zamani ka za ka a'a Allah shi ya zamani kawai mu mutane zamani mu ne masu illa da anna zamma ya kawo Allah in ka zargi zamani to Allah ka zarga لأنه هو مصرف umur saboda Allah shine mai juyar da al'amurra wa muqaddirul ajab kuma shine mai kaddara ajalin lukka wal masa'ib da musibu wa kullu shay da dukkan komai duk abin da ka gani Allah ne ta'ala ya kaddara amma dahar amma zamani fa innahu zaman zamani ne kawai ma'lukun lillah azza wa wanda Allah ta'ala ya halitta zamani bai da wani abu da yake iya yi ko ya sa a bari a'a shi zamani bai da komai iyaka talinta Allah ce kuma wanda sai ma kake talinta Allah saboda haka Kai zuba yana wajaba alal musulmi na ga musulmai ay yatajannabu hadha ta kaurace ma wannan injimalan salihul fawzan al fawzan rahimahullah ta'ala wa idza asabahum shay'un idan wani abu ya same su fa innahum yuhasabuna anfusahum abinda ya kamata gare su su yi makan su hisabi wa ya tarifuna su yi furuci bi dunubihim da zurubin su lalle halin da muka shiga ciki na bala'i da fitina da jarraba a dalilin zunubin da muka aikata ma Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin alqur'ani suratul shura aya ta talatin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ma asabakum duk wani abu da ya same ku min musibatin na wata musiba ko jarrabawa ko annoba ko bala'i ko yunwa fa bima kasabat aydikum da dalilin abinda annuwan ku suka aikata ne yan baki ya kamata an yi zumar insana nafsa mutum ya zargi rayuwarsa waya lumaha ya ƙara masa wani zargi na daban wala ya zumar daha kada ya zargi zamani in ka dawo kana zargin zamani to ka san Allah ne haka zargi da haka zargin Allah kuskure ne Allah bai cancanta gare mu zargi Allah ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu bi Allah da takawa mu bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu bara hanyar mutanen jahiliya wanda ita ce bacin zamani ko zagin zamani ko zargin zamani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafuka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama da ɗaya ta shi kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasi namu na ainihin goma sha shida nan zai lafita darasin mu na gaba da za mu tashi na goma sha bakwai za mu tashi ne daidai matsala ta arba'in da bakwai wurin da malam yake cewa Ibabatu ni amillahi ila gairihi a ƙaulihi ta'ala ya rifu na ne matsalai sun mai kirunaha to nan ita ce gabar da za mu tashi insha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك